Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Bismillahirrahmanirrahim. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na safiyar yau Litinin. Muhammad Aminu Ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan zamu gabatar muku a shirin namu na safiyar ta yau. To da farko dai zamu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau. Daga nan sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare. Shirin nan na guzurin hanya na nan tafi tare da Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak. Daga nan kuwa sai mu ban kwana da ku ta da shirin nan na Afirka a yau. Ai saurare lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Radio Hausa BOH mai watsa shirye sa daga Jamhuriyar Musulunci ta Iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirin mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a mu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma lokaci ya za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. hukumar hajji da ziyara a nan kasar iran ta ba da sanarwar cewa adadin da saudiya ta ware wa kasar a hajjin bana ya cika an zaɓi tsohon shugaban ƙasar somaliya a matsayin sabon shugaban ƙasar sai kuma ƙungiyar ƙasashen larabawa ta zargi isra'ila da ƙoƙarin kunna wutan yaƙi na addini a yankin gabas da tsakiya yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban hukumar hajji da ziyara ta ƙasar iran said safi husaini ya bayyana cewa hukumarsa ta kammala dukkanin shirye-shirye na gudanar da ayyukan hajji da umra na wannan shekara kafin haka dai mataimakin shugaban hukumar akbar rizayi ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar saudiya ta ware wa mahajjatan iran mutane 39,635 kacal wanda za su je hajjin bana labarin ya ƙara da cewa tawaga ta farko za ta fara barin ƙasar iran zuwa birnin madina a ranar 13 ga watan yunin wannan shekara sannan idan an kammala aikin za a fara dawo da su a ranar 29 ga watan yuni na wannan shekarar banda haka dai labarin ya kara da cewa tuni hukumar ta fara aikin neman masauki da wuraren cin abinci da magunguna da ma'aikatan da za su tallafa wa mahajjata na wannan shekarar majalisar dokokin ƙasar somaliya ta zaɓi tsohon shugaban ƙasar hassan sheikh mahmud a matsayin sabon shugaban ƙasa kamfanin dillacin labaran reuters ya bayyana cewa hassan sheikh mahmud ɗan shekara 66 a duniya ya sami nasara a kan shugaban ƙasa mai ci muhammad farmajo a zagaye na uku na zaben da majalisar dokokin ƙasar ta gudanar a jiya lahadi kafin haka dai hassan ya taɓa zama shugaban ƙasar ta somaliya tsakanin shekaru 2012 2017 a zaben jiya da mahmud ya sami amincewar 'yan majalisa 214 inda farmajo kuma samu 110 an sanar da sakamakon zaɓen na shugaban ƙasar somaliya ne a tsakiyar daren jiya ladi a jawabinsa na farko bayan zabensa sabon shugaban ƙasar ta somaliya ya bayyana cewa babu ɗaukar fansa akan 'yan siyasan da suka yi ta saɓani da su halin yanzu dai akwai manya-manyan al'amura guda biyu a gaban shugaba hassan mahmud wa'anda kuma su ne samar da tsaro mai ɗorewa a ƙasar ta somaliya da kuma fada da karancin ruwa da ya jawo mummunan fari a ƙasar ƙungiyar ƙasashen larabawa ta zargi haramcin ƙasar isra'ila da ƙoƙarin haddasa rikicin addini a yankin gabas ta tsakiya tare da hare-haren da take kaiwa kan masallacin aqsa ƙungiyar ta bayyana haka ne a wata sanarwa da ta fitar inda ta ƙara da cewa shigar yahudawa 'yan share wuri zauna zuwa cikin masallacin al'aksa tare da rakiyar sojoji da wasu jami'an tsaron isra'ila don bauta irin ta yahudawa a cikin masallacin zai haddasa fitina da yaƙi har ila yau wannan rahoton ya zo ne a daidai lokacin da falasinawa suke juyayi musibar da ta sami kasar a rana irin ta jiya a shekarar 1948 wato a daidai lokacin da hamci kasar isra'ila take bukukuwan kafuwar kasarsu a kan kasar falasɗinu da suka mamaye a cikin watan mayu na wancan shekarar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya halarci taron ƙawancen majalisun dokokin ƙasashen iran pakistan da kuma china a nan birnin tehran a jiya lahadi kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto ministan harkokin wajen ƙasar iran amir hussein abdullahiyan yana faɗa a cikin taron kan cewa ƙarfafa dangantaka da zumunci tsakanin ƙasashen uku yana da muhimmanci don irin matsayin da kasashen uku suke da shi a yankin gabas ta tsakiya don kuma kare mutanen kasashen su daga ƙarshe ministan ya bayyana cewa iran tana son ganin an aiwatar da yarjejeniya mai muhimmanci wacce ta cimma da ƙasar china a cikin 'yan shekaru masu zuwa ƙasar sweden ta bayyana aniyarta na shiga ƙungiyar tsaro ta nato bayan da mafi yawan 'yan majalisar dokokin ƙasar suka amince da hakan da wannan kuma kasar ta kawo ƙarshen adawa da shiga ƙungiyar ta nato wacce jam'iyyar social democratic mai mulkin ƙasar ta yi ta nunawa a baya kamfanin dillacin labaran reuters ya bayyana cewa yakin da aka fara a ukraine na daga cikin abubuwan da suka canza ra'ayin 'yan majalisar dokokin kasar a baya-bayan nan banda haka kasar finland ma tana kan hanyar gabatar da bukatarta ta shiga kungiyar tsaron ta nato labarin ya kammala da cewa a jiya lahadi cewa to 15 ga watan mayu majalisar dokokin kasar ta sweden ta amince da bukatar shiga kungiyar tsaro ta nato kasashen turai na gabas fiye da goma ne suka shiga kungiyar tsaro ta nato tun bayan rushewar tarayyar soviet a shekarar 1991 kafin rushewar tarayyar soviet da gwamnatin kasar rasha ta buƙaci kasashen yamma kada su faɗaɗa ƙungiyar tsaro ta nato daga kasashen gabacin turai ɗaya daga cikin dalilan da ya sa rasha ta auka wa ukraine da yaƙi sun haɗa da ƙoƙarin hana ƙasar ukraine shiga ƙungiyar tsaro ta nato masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To a gaida Tahir Amin da ya kuma labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba to shirin na duniyar mu a yau wanda Abdullahi Salihu Katsina ya shirya kuma zai gabatar. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya a mataki na ƙasa da ƙasa ta fuskoki na siyasa zamantakewa tsaro da dai sauransu a yau shirin namu zai dubi ne dangane da kisan gillar da sojin isra'ila suka yi wa fitacciyar 'yar jarida ta falastino wato shirin abu akla a ranar laraba da ta gabata a lokacin da take ɗaukar rahotanni bayan wani farmaki da sojin isra'ila sa kai a garin janin da kuma abubuwan da suka biyo bayan wannan kisan gilla da aka yi wa wannan yar jarida wannan dai shine abin da shirin namu na yau da allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo musu sannan hankali domin jin cikakken shirin ranar laraba goma sha ɗaya ga watan mayan shekara ta 2022 da muke ciki ne sojin isra'ila suka kaddamar da wani farmaki akan al'ummar garin jenin na palestino wanda yake yankin yammacin kogin jordan da nufin kama wasu daga cikin palestinawa musamman ma da 'yan kukurma daga cikinsu ko kuma wasu daga cikin waɗanda isra'ilan take zarginsu da tayar da yamutsi a lokacin da sojojin isra'ilan suka kaddamar da wannan farmaki wasu daga cikin manema labarai suna auren suna kuma ɗaukar rahotanni kai tsaye 'yar jarida shirin abu akila wadda take aikewa gidan talabijin na aljazira rahotanni daga palestino a daidai lokacin da take cikin ɗaukar rahotanni na kai hare-haren da sojin isra'ila suke yi akan al'ummar yankin garin janin wani daga cikin sojin isra'ila ya harbe ta hallahira wannan lamari dai ya fuskanci martani daga sassa daban-daban na duniya musamman ma dai ganin cewa al'amarin ya faru ne a daidai lokacin da shirin abu akila take gudanar da aikinta na ɗaukar hoto wanda kuma hari ne wanda isra'ila ta kai da kuma kisa na ganganci wanda kuma irin wannan ta sha faruwa a lokuta daban-daban to amma a wannan karan da ya faru a benar jama'a ya fi zama babban dalili akan ayyukan wuce gona da iri da isra'ila take yi akan fararen hula da kuma 'yan jarida musamman waɗanda suke bayar da rahotanni kan hakikanin abin da yake faruwa bayan kai wannan hari da kuma kisan gillar da isra'ila ta yi wa shirin abu akila gwamnatocin kasashe daban-daban sun fitar da bayanai kamar da kuma kungiyoyi na ƙasa da ƙasa sun fitar da nasu bayanan da kuma kungiyoyi na yankin gwamnatin ƙasar qatar ta fitar da bayani wanda yake in allah wadai da kakkausan murya dangane da kisan gillar da aka yi wa shirin abu akila sannan kuma gwamnatin kasar katar din ta ce wajibi ne a bi kadin lamarin ta hanyoyi na shari'a domin hukunta dukkanin waɗanda suke da hannu wajen aiwatar da wannan ta'asa ita ma ana ta bangaren majalisar ɗinkin duniya ta fitar da wani bayani wanda a ciki take yin allah wadai da wannan kisa sannan kuma ta yi kira da a gudanar da bincike wanda zai haɗa bangarori na ƙasa da ƙasa domin tabbatar da hakikanin abin da ya faru kamar da kuma kwanaki biyu bayan faruwar lamarin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar da nasa bayanin wanda shi ma a ciki irin wannan kira ita ma kungiyar tarayyar turai ta fitar da nata bayanin wanda a ciki ta yi allah wade kuma nuna alhini akan hakikanin abin da ya faru kuma tabbatar da cewa an gudanar da bincike na gaskiya domin hukunta masu hannu a cikin lamarin a nata bangaren gwamnatin kasar amurka ta fitar da nata bayanin wanda a ciki ta nuna cewa ta damu matuka kan hakikanin abin da ya faru amma kuma ba ta yi allah wadai da abin da isra'ilan ta yi na kisan gillar ta yi wa 'yar jaridar wadda take da shaidar zama ta 'yan kasar amurka lokaci guda kuma take da shaidar zama ba palestiniya a nata bangaren gwamnatin ƙasar iran ta fitar da nata bayanin wanda a ciki take bayyana cewa abin da ya faru yana nuni ne da hakikanin isra'ila da kuma aƙidar da aka kafa sojin isra'ila akan ta na yin kisan gilla akan kowane ɗan adam sannan kuma da yin amfani da dukkanin karfi wajen murkushe hakika gwamnatin kasar syria ta fitar da nata bayanin wanda ita ma a ciki ta yi allah wajen duka kausan murya tare da bayyana cewa har kullum isra'ila gwamnati ce wadda aka gina ta akan shan jini da kuma cutar da bil'adama kamar da kuma babu wanda ya tsira daga irin waɗannan aika na kisan gilla na isra'ila ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ta fitar da nata bayanin wanda a ciki ita ma ta yi kakkausar suka tare da nuna alhini akan kisa na shirin abu akila sannan kuma ta isar da sakon ta'aziyya ga iyalan mamaciyar ƙungiyoyin jihadin islami da hamas na palestino da sauran ƙungiyoyin gwagwarmaya na palestinawan sun fitar da nasu bayanan daban-daban wanda suke yin allah wadai daga kausan murya da kuma yin kira da dauki fansa akan jinin shirin abu akila ƙungiyar alhusi ta ƙasar yaman da kuma ƙungiyar gugurmaya daban-daban na ƙasar iraki sun fitar da bayanai daban-daban waɗanda suke yin allah wadai da wannan mummunan aiki na kisan gilla da isra'ila ta yi wa shirin abu akila kamar da kuma ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa ita ma ta yi nata kiran da kuma yin kira da gudanar da bincike wanda zai haɗa ɓangarori daban-daban kamar yadda su ma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa sun fitar da nasu bayanan daban-daban wanda suke dagewa akan cewa dole ne a ɗauki matakai na ladabtar da isra'ila akan wannan mummunar ta'asa da ta aikata to sai dai ana ta bangaren gwamnatin falasdinawa karkashin jagorancin mahmud abbas ta bayyana cewa ba za ta taba yadda isra'ila ta kasance wani bangare na gudanar da bincike akan kisan gillar da aka yi wa shirin abu akila ba domin kuwa isra'ila ita ce mai laifin ita ce kuma wadda ta aikata laifin kisan gilla saboda haka bangarori daban-daban na kasa da kasa suna da hakkin shiga cikin wannan bincike sannan kuma a gabatar da batun gaban kotun manyan laifuka ta duniya domin hukunta isra'ila akan wannan batu gwamnatin ɗin ta ce ba za ta taɓa yin wasa da wannan batu ba domin kuwa shiru akan ayyukan da isra'ila ke aikatawa shine babban abin da ke karfafa gwiwar ta wajen ci gaba da aikata irin wannan ta'asa akan al'ummar falastinu sai dai wani abu wanda ya faru a ranar juma'a a lokacin da ake shirin rufe gawar shirin abu akala a mahaifarta da ke birnin kudus shine babban abin da ya fi daukar hankali wanda ya kara daga hankulan al'ummomin duniya inda sojin isra'ila dauke da bindigogi suka zo suka hana wurin da za a fitar da gawar domin isa wurin da za a bizne ta bayan da suka killace wurin sun kuma shiga lakaɗawa mutanen da suke wurin duka hatta waɗanda suke ɗauke da gawar inda gawar ta faɗi na wani ɗan lokaci kafin daga bisani a sake ɗaukar ta wannan lamari ya ɗaga hankulan al'ummomin duniya musamman ma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa da kuma ƙungiyoyin 'yan jarida waɗanda suka jaddada wajibcin gurfanar da isra'ila da kuma hukunta ta akan wannan mummunan laifi da ta aikata tashar aljazira a nata bangaren wadda shirin abu a akila ke aiki mata da rahotanni daga dino ita ma ta fitar da nata bayanan na ganin cewa an mika wannan batu ga bangorin shari'a na ƙasa da ƙasa sai dai ra'ayoyi na jama'a a dino suna ganin cewa irin matakai da wasu daga cikin gwamnatocin ƙasashen larabawa suke ɗauka musamman ma masu hankoran kulla alaka da isra'ila yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke karfafa gwamnatin yahudawan isra'ilan wajen cin karanta babu babbaka akan al'ummar falasɗinu da ma al'ummomin larabawa domin kuwa tana samun cikakken goyon baya ne daga gwamnatocin kasashen yammacin turai da kuma 'yan koransu daga cikin kasashen larabawa wasu daga cikin al'ummomin falasɗinawa sun yi kira da cewa wajibi ne al'ummomin ƙasashen larabawa su miki tsaye domin tilastawa gwamnatocinsu yanke duk wata alaƙa ta tsaro ko ta siyasa ko ta kasuwanci tattalin arziki a tsakaninsu da isra'ila bayan faruwar lamarin isra'ila ta fitar da bayani wanda take nuna shakku akan cewa ko sojin isra'ila ne masu ga aikata wannan kisan gilla inda ta yi yunkurin dora alhakin hakan akan bangaren falastinawa to amma dai daga bisani dukkanin dalilai sun tabbatar da cewa isra'ila ce ta tafka wannan ta'asa inda jaridar haaretz ta isra'ilan ta fitar da cikakken rahoto dangane da yadda aka yi wannan kisan gilla inda jaridar ta bayar da rahoton cewa wani sojan isra'ila ne wanda yake da tazara ta mita 190 tsakaninsu da inda shirin abu akila take tsaye take bayar da rahoto ya harbin kuma ya same ta da harsashen bindiga a gefen kunnanta wanda kuma a nan take ta rasa ranta masana da dama akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa da ma tsaro suna ganin cewa irin waɗannan laifuka da isra'ila take tafkawa suna ɗaya daga cikin manyan abubuwa waɗanda za su ƙara bata sunanta da kuma ƙara fito da haƙiƙanin fuskarta a idan duniya musamman ma ganin cewa ayyukan da take aikatawa na kisan kiyashi mafi yawa suna ƙarewa ne akan fararen hula waɗanda ba su ji ba su gani ba. to jama'a masu hawaye lokacin da muke da shari'a suke ma'anan zamu ja zamu shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. shirin mu na gaba shine shirin nan na muryoyin masu saurare ta da wugan naku Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kure da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin rediyo hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Salamu alaikum gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta Iran. sunana musa usman dan fulani daga ilorin farastin najeriya zan yi amfani da wannan dama in yi kira da babban murya ga yan uwana matasan najeriya da cewa mu guji yin bangar siyasa kar ka yadda wani dan siyasa ya zo ya riba ka da wasu yan da yan kalila ya sa ka je ka ɗauki makami ka saba wa ubangijinka banda haka kuma ka tuna cewa ci hayaransa suna ƙasashen waje suna karatu amma kai sabida kai talaka ne yana bukatar lalata ma rayuwa wai ka ɗauki makami ka je ka afka ma ɗan uwanka musulmi domin ka gyara ma siyasarci na gode da hausa ta iran ku tashi lafiya alaikum radio BOH Tehran mai magana Kwamaret Ilyasu Yakubu Digawa ita suka dau jihar Bauchi. To game da dama da kuke ba muke bayyana ra'ayin mu zan yi amfani da wannan dama na bayyana ra'ayina kan matakin da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ɗauka na bawa ministocinsa umarni duk wanda yake son tsaya wa takara a zaben 2023 ya ajiye mukaminsa to hakan abu ne mai kyau kuma shugaba Muhammadu Buhari bai makara ba hakan yayi daidai muna goyon bayan wannan mataki da shugaban shugaban ƙasa Muhammad Buhari ya ɗauka muna fatan kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuma muna fatan ministocin da aka basu umarni waɗanda suke buƙatar tsayawa takara za su ajiye mukamansu domin su je su tinkari yaƙi neman zaɓe ga talakawa da fatan Allah ya ba mu sa'a muna godiya BOH Tehran mai magana Kwamar Yakubu Digawa ita suka ɗau jihar Bauchi. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan radiyon BOH mai magana na Hassan Talba George Fortescue. Ina so na amfani da wannan dama mu jinjina ga 'yan majalisunmu masu wakiltar mu a Zombi kudancin jihar Yobe a bisa kokarin da suka taka da jajircewa na ganin kudancin jihar Yobe ta cika ba. Kamar eh, Honorable Senator Ibrahim Ahmed Bomai and Honorable Ibrahim Umar sun taka rawar a zuwa gani a kudancin jihar Yobe sun yi aiki tukuru. Al'ummar kudancin jihar Yobe suna kiransu su zo su mai ta da izinin Allah a bisa kokarin da suke da jajircewa na tallafa al'umma da kuma kawo musu ayyukan ci gaba da ƙarshen muna musu fatan alheri muna musu addu'a da fata na gari Allah taimake su kuma Allah ba su nasara akan kargal daga mai sauraron ku Hassan Talba George Fataskum ku huta lafiya tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba gare ka Assalamu alaikum biyu wasu wasu kasar bayanin Hausa SPB na da zai ka ne dangance da kudurin ministan na ilimi na kananan makarantu ya dokar na cewa eh, za a tsaye da aiki da kwantaragi a mai da mushina lakul mushina na dindindin wannan matsayi na kuduri ya yi kyau zai sa ilimi ya gyaru kuma su ma'aikatan wanda eh, suke aikin shekara da shekaru ba a bakin komi ba yanzu Allah zai gyara musu kuma su samu amfanin aikinsu. Allah ya sa niyyar dai da aka yi ta zama ta alheri. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu tsokacin da nake son in yi yau bisa matakin da shugaban ƙasar Nijeriya doka Muhammadu Buhari Allah ƙara mai ƙarfin mulki wannan mataki yayi daidai duk da ya kamata ma a ce tun da farin aka ɗauke shi an ɗan yi retar amma babu retar yayi daidai muna kira ga al'ummomi na Nijeriya su bi cancanta kasi bi farti su bi cancanta saboda su zaɓen ma kansu wani wanda ya fi alheri cikin su saboda mai daki shi san inda yake mai yoyo a gaje kenan su yi kokari su bi cancanta su diba cikin jihohinsu da gundumominsu su suka san abin da ke musu ciwo saboda mai daki shi san inda yake mai ruwa kenan shine muke musu fata alheri ubangiji Allah zaben musu mafi alheri tsakanin su Allah ba su kwanciyar hankali da zaman lafiya da jamhuriyar Nijar gaba ɗaya ubangiji Allah ya taimake su su yi zaɓe lahiya su kare lahiya mai muku magana alkasun baba liman a har daga jihar Agada. Salamu alaikum. assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar nijar yau ina so ku bani dama in bayyana ra'ayina a dangance da matakin shugaba muhammadu buhari najeriya da ya ce duk wanda yake son jami'in gwamnati yana son ya hau takara to ya kamata ya ajiye makamin shi hakika hakan ya yi daidai domin za a magance matsalar cin hanci kuma za a magance almundahana da dukiyar ƙasa hakika wannan ya yi daidai kuma muna fatan za a yi bi doka domin a zamna lafiya da fatan muna wa najeriya fata na gari allah ba ta shugaba mai adalci wanda zai hudda mata kitse daga wuta mai magana isu ne madatte da magaram jamhuriyar nijar na kiraye daga nan birnin yamai na jamhuriyar nijar biyu na hausa ku tashi na to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake hada mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka haji muryansu ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. lokaci ya zan haɗa ku da Sheikh Dr. Alƙadir Mubarak domin gabatar da shirin na guzurin hanya, ai saurari lafiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mu da saduwa a cikin wannan shiri wanda sabon shiri ne da insha Allah muke son mu gabatar muku da shi daga yau ɗinnan. shiri wanda aka yi wa suna da guzirin hanya wannan shiri a wani lokaci can da ya gabata kusan shekara guda da suka wuce da can mun taɓa gabatar da shi to sai muka tsaye da shi to amma cikin yarda Allah subhanahu ta'ala saboda muhimmancin shiri din in Allah ya so yarda daga yau za mu ci gaba da kawo muku wannan shiri na guzirin hanya wanda shiri ne da ke ɗauke da al'amura na kyautata ɗabi'u gyara akhlaq na ɗan adam ƙoƙarin fito da wasu al'amura waɗanda za su tarbiyyantar da mutum tarbiyya ta ruhi domin ya kasance ya kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala kusanci na ruhi wanda kuma wannan kusanci na ruhi a kowane lokaci shine ubangiji subhanahu wataala yake bukata dangane da dangane da duk wani dan adam da ke rayuwa a doron ƙasa ka samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ta bangaren tarbiyya ta ruhi to shine abin da Allah yake so domin al'amura na ɗabi'u a kowane lokaci in suka gyaru su ɗabi'u to fi ma da shi ma ɗan adam ya gyaru kenan ubangiji subhanahu ta'ala kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum ubangiji subhanahu ta'ala a cikin wannan hadisi annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam yana nuna mana ne cewa Allah baya kallo baya duba izuwa ga jikunan kuku 'yan adam haka kuma izuwa yanayin shakalin ku 'yan adam wannan dogo ne wannan gajere ne wannan fari ne wannan baki ne ba ruwan ubangiji da duk waɗannan abubuwa ɗin abin da yake tattare da allah subhanahu ta'ala yake duba yake kallon mu mu bayinsa shine yanzu ila qulubikum allah subhanahu ta'ala yana kallo yana duba ne zuwa ga abin da ya shafi zukata idan zuciyar ɗan adam ta zama mai tsarki ta tsarkaku ta shiga da tarbiyya ta kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to wannan ne ubangiji yake so sai ba mutum lada akan haka amma duk wani abu saɓanin wannan wannan ba shi ne za ka birge Allah subhanahu ta'ala ba nan kayan wani abubuwa waɗanda suke ya shafi jiki ko ya shafi abubuwa na material issues duk waɗannan abubuwa ba su ne hakikanin rayuwa wacce take managarciya wacce za ta baka sa'ada a wajen Allah subhanahu ta'ala ba abin da zai ba wa ɗan adam sa'ada a ranar kiyama a kowane lokaci shine yaya ya zama ya rayu a cikin al'amuransa na tarbiyyar ruhinsa a yaya ya kasance a wannan lokacin da ke mu'amala da jama'a ɗabi'unsa akhlaq ɗinsa ya suka kasance to waɗannan al'amura na tarbiyyar ruhi tarbiyyar abubuwan da za su kasance sun kusantar da zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kusantarwa ta haƙiƙa to shine wannan shiri namu na guzurin hanya yake so ya ba da muhimmanci a kai dawo daga jin sunan ma guzirin hanya hanya menene hanya hanya ta komawa zuwa ga allah subhanahu ta'ala duk wani dan adam da yake rayuwa a duniya nan ko ya ki ko ya so wata rana sai ya koma zuwa ga allah ko ko da ya ma zama ya rayu shekara miliyan guda ko fiye da shekara miliyan guda inda a cikin wannan duniya ce tabbas akwai lokacin da zai koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to kafin mutum ya kai ga wannan lokaci na koma zuwa ga Allah ya kamata ya ɗauki wani guziri ya rike wannan abu wanda zai zama masa guziri ta yadda in ya je can zai kasance ya gabatar da wannan guziri nasa sai ya samu sa'ada ya samu rayuwa madagarci a ranar kiyama. kamar yadda mutum ne zai yi tafiya ka bar kasar ka misali ka tafi ko saudiya ka je ka je sau masu eh, makka madina ka tafi aikin hajji ka tafi umara kana bukatan guziri wannan guzirin da kake ɗauka ka tafi da shi a kana bukatun za ka bukaci ka sayo wani abu a can ka samu wani abu ka ci abinci ka siyo wasu abubuwa na wato kyaututtuka da za ka ba yan uwa da abokan ka dawo da sauransu guzuri dai koya ne da kana bukatarsa sa matafi duk inda matafi yake to haka ma tafiya ta lahira wannan tafiya ce wacce take ta dole dole ne mutum fa sai ya yi ta ba wani wanda zai ce shi ba zai yi wannan tafiya ba to irin wannan tafiya ta dole wacce dolen dole a duk lokacin da Allah ya kiran ka sai ka amsa wannan kira nasa to kaga wani abu ne wanda ya kamata ka rike guziri tare da kai ya zama na kana da wani guziri akan wannan hanya taka ta komawa zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi kaga Ubangiji yana faɗa, ya kai ɗan Adam lallai kai mai komawa ne zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma za ka je ka haɗu da shi. za ka koma zuwa ga ubangijinka domin ka koma ka haɗu da shi to wannan haɗuwa ɗin haɗuwa ce wacce take ya kamata ka tafi da wani guziri ba wani guziri ne za ka ɗauka na dukiya na daloli na wasu kuɗaɗe rori miliyoyi ka tafi da su ba wannan ne guzirin da za ka ɗauka zuwa lahira ba ayyuka na gari wanda suka yi aiki allazina amanu wa amilu salihat waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari to wannan aiki nagarin shine guzirin da zaka je ka haɗa Allah tare da shi ka je ka haɗu tare da ubangiji subhanahu ta'ala ishe da wani guziri ka zo ka ce ga ayyuka na ga ayyukan da na yi nagari imani na da kai ya ubangiji ayyuka na nagari ayyuka nagarin nan mafi girma akwai ayyuka na wajibai da mutum ya kasance allah ya wajabta masa yin su akwai ayyuka na nafiloli wanda suke mustahabbai da mutum zai kasance yana yi akwai abu mafi girma shine mutum ya zama ya tsarkake zuciyarsa tsarki tabbataccen tsarki ka tsarkake zuciyanka daga shirka ka tsarkake zuciyanka daga dukkan wasu abubuwa na soyace zuwacen zuci ka tsarkake zukatan mutum ya tsarkake daga dukkan wasu abubuwa waɗanda suka shafi cututtukan zuci ya ihwani cututtukan zuci nan suna da yawa to waɗannan fa duk su ne mutum ya tsarkin ya samu tsarkin zuciya daga dukkan wasu abubuwa na cutukan zuciya to fa shine mutum zai iya samun guziri na hanyar da yake kai ta koma zuwa ga Allah a duk lokacin da aka samo mutum an haifo shi ya zauna cikin mahaifa cikin mahaifa ta mahaifiyarsa wata tara waɗansu ma wata bakwai waɗansu ma wata shida waɗansu hada zuwa dai watannin duk da ka a cikin cikin mahaifa ka zo aka haifo ka ka shigo cikin duniya to kana fa shigowa cikin duniya ranar farkon na ana haifo mutum ya fara wannan kuka da aka haifo shi to yana fitowa fa to ya fa kuma kama hanya ta komawa ne ba wai wani lokaci ne na batawa ba ana haifo ka yau din nan kana zuwa a cikin duniya to a wannan lokacin kuma ka kama ta farkin komawa zuwa ga Allah kana kan hanya kuma komawa ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu daga Allah muka zo kuma zuwa gare shi za mu koma saboda haka kenan a lokacin duk da kake wannan duniya kowaye ka yi dan adam to ka tabbatar wa kanka cewa kana hanya ne ta komawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to a cikin wannan hanyar da kake ta koma zuwa ga Allah to kar ka kuskura ka koma ba tare da ka rike guzuri ba wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku mutu ba haka Allah ta'ala yake ba mu labarin 'ya'yan annabi Yaqub annabi yaqub da sauran annaba duk abin da suke gaya zuriyar su kenan da 'ya'yansu da jikokinsu da duk waɗanda suke tare da su kar ku mutu fa ba tare da kuna kasancewa musulmai masu miƙa wuya zuwa ga Allah ba kasantuwan musulmi mai miƙa zuwa ga Allah ba fa wai gurin ni sunana musulmi sunana Ali sunana Muhammadu sunana Ibrahimu sunana Yakubu ba kurin wai shine wai ka zama musulmi fa abin da mu muke rudan kanmu da shi shine cewa in dai sunanmu musulmi ne kuma abubuwan da muke kai abubuwa ne na musulunci muna kallo a unguwanmu a gidajenmu ana yin abubuwa ba lalle ba ne kurin mu sai mun aikata ma wasu abubuwa ɗin da ya kamata mu aikata a'a ai musulmi ne to kar la mutuna illa antum muslimuna ai to ai dama ni musulmi ne in ma na mutu a yi dama musulmi ne ne suna na ma na musulunci ne amma an ka zo imaninsa mai rauni ne sallan ma baya yin ta akan lokaci wasu ma ba ma sa sallan gaba daya balle imanin da zai tabbatar da mutum cewa ya rike shi ya ɗauke shi a matsayin wani tushe da in ya koma zuwa ga Allah Ubangiji zai ɗauke shi a matsayin cikakken mumini nawa ne daga cikin irin waɗannan al'amura da suke sa mutum ya gafala ya kasance ya shiga koma ta shaidan ba tare da ya sani ba to wannan shiri namu na guzurin hanya zai yi ƙoƙari ya fito da al'amura ta hanyar bibiyan hadisai da ayoyin alkur'ani da kuma maganganu na magabata waɗanda za su gina mana ruhi su tarbiyyantar da mu cikin yarda Allah. to a takaice wannan mukaddima ce dangane da wannan shiri insha Allahu a shiri na gaba za mu shiga cikin shirin gadan-gadan domin mu ga inda za mu samu wannan guziri mu rike shi ta hanyar mu ta a cikin hanyar mu ta koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to yanzu saboda lokaci ana ta daga mana hannu za mu tsaya a nan insha Allah har zuwa shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to bari mu karkare shirin namu da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar Afirka ko kuma batutuwa da suke da alaka da nahiyar ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar a yau shirin namu da yadda Allah zai dubi ne akan wasu daga cikin batutuwa wanda suka fi ɗaukar hankali a tarayyar Najeriya musamman ta fuskoki na siyasa da kuma wasu batutuwan da suka shafi zamantakewar al'umma da kuma batutuwa na tsaro da dai sauransu wanda da yadda Allah za mu yi dubi akan wasu daga cikinsu da fata masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. To kamar da muka ambata cewa shirin namu yau da Allah zai dubi ne akan wasu daga cikin lamura waɗanda suka ɗauki hankula a cikin wannan mako a tarayyar Najeriya a ɓangarori na siyasa zamantakewa tsaro da dai sauransu. Za mu fara dubi ne akan batutuwa da suka shafi harkoki na siyasa. musamman ma dangane da irin matakan da wasu daga cikin ministoci na gwamnatin shugaba bahar suka ɗauka na ajiye mukamansu domin yin takara ta siyasa shugaban najeriya din muhammadu buhari ya yi ban kwana da wasu daga cikin ministocin nasa ne waɗanda suka ajiye aiki domin yin takara a babban zaɓe mai zuwa na shekara ta 2023 yayin jawabinsa a ranar juma'a da ta gabata shugaba buhari ya ce ya yi imani da cewa wasu daga cikin ministocin suna da kwarewa wanda za su iya yin abin da ya kamata domin su gaje shi a ranar laraba da ta gabaci dai shugaban ya umarci dukkanin ministoci da shugabannin hukumomi da ma'aikatu masu son tsayawa takara a mukamai daban-daban da su aje ayyukansu kafin ranar litinin daga cikin ministocin da suka aje mukaman nasu kuwa sun hada har da ministan sufuri rufimi amici da kuma ministan neja delta sannan kuma akwai ministan kimiyya da fasaha bayansa kuma akwai karamin ministan neja delta sai kuma karamin ministan ilimi sai dai wasu daga cikin ministocin kuma rahotanni sun ce sun janye aniyar su ta tsayawa takarar domin ci gaba da rike mukaman nasu na minista to sai kuma wani batun wanda shi kuma ya shafi matsalolin da aka shiga sakamakon karancin man fetur a wasu sassa daban-daban na tarayyar najeriya din da 'yan najeriya suka sake tsunduma a cikin irin wannan wahala ta matsalar man fetur din a jihohi da dama na kasar lamarin da ya haddasa wahalhalu ga masu ababen hawa da kuma kawo cikas a harkoki na zirga-zirga tun da farko dai kungiyar manyan dillalan man fetur ta najeriya din ta yi barazanar dakatar da sayar da man fetur a fadin kasar har sai hukumar da ke daidaita farashin man fetur din ta najeriya ta biya ta dukkanin kuɗaɗe waɗanda mambobinta suke bin gwamnati ƙungiyar ta bayyana cewa kimanin wata tara kenan a jere wanda hukumar ta yi ko in kula da su ba tare da biyan su su waɗanda sa kai akalla naira biliyan ɗari biyar ba shugaban ƙungiyar ta dillalan man fetur ɗin reshen arewacin najeriya bashar ahmad ɗan malam ya shaida wa kafafen yada labarai cewa wannan shine sanya mambobin nasu suka janye daga dakon man fetur wanda kuma shine haifar dogayen layuka a gidajen mai a birane daban-daban daga ciki har da birnin tarayya abuja ya kuma ya gargadin cewa matsalar za ta iya kamari idan har hukumar ba ta ɗauki matakin biyan su kudaden nasu ba ta su kuma bangaren ilimi wanda shi ma kungiyar malaman jami'a ta najeriya din wato asu ta tsawaita wa'adin yajin aiki wanda ta tsanduma a ciki kungiyar malaman jami'ar najeriya din ta tsawaita yajin aikin nata ne da mako goma sha biyu daga ranar litinin tar ga watan mayan shekara ta 2022 shugaban kungiyar shine sanar da tsawaita yajin aikin a cikin wata sanarwa wadda asu din ta fitar wanda kuma ya ce an ɗauki wannan matakin ne bayan da kwamitin zartarwa ya yi wani taron gaggawa a sakatariyar kungiyar wadda take jami'ar abuja shugaban kungiyar ya ce bayan tattaunawa sosai da gwamnati akan kawo ƙarshen yajin aikin ke zuwa yanzu dai sun gano cewa gwamnati ta ki ɗaukar dukkanin haƙoƙin da suka rataya a kanta domin ganin cewa an daidaita wannan lamari wanda kuma ƙungiyar ta bijiro da waɗannan batutuwa ne tun a shekara ta 2020 hakanan kuma ya ce wannan ya sa sun tsawaita yajin aikin nasu da makonni goma sha biyu domin baiwa gwamnati lokaci domin ta warware matsalolin da suke fuskanta a cewarsa. to idan muka koma ga wani batu wanda shi kuma ke da alaƙa da batun tsaro a najeriya din shine batun kiran da majalisar wakilan najeriya din ta yi ga gwamnatin kasar china ta taimaka wajen kubutar da fasinjoji na jirgin kasa waɗanda aka sace wanda kwamitin kula da harkokin sufuri a majalisar wakilan najeriya din shine roƙi gwamnatin kasar china da ta taimaka wajen ganin cewa an kubutar da fasinjojin jirgin kasan su 62 waɗanda aka sace a ranar 28 ga watan maris akan hanyar su ta zuwa kaduna daga birnin abuja shugaban kwamitin sanata abdul fatai buhari wanda ya yi magana a madadin 'yan kwamitin a yin wata ziyara ta gani da ido wadda kwamitin ya kai a tashar jirgin ƙasa ta obafomi a walowo wadda take ibadan ya bayyana rashin jin daɗinsa a kan rashin kubutar da mutanen har zuwa yanzu sanatan ya ce harin da aka kai a kan jirgin kasan ya sanya fargaba matuka a zukatan 'yan najeriya waɗanda sa koma tafe-tafe ta jirgin ya ce ba laifi ba ne idan gwamnatin china ta zo ta taimaka wa najeriya wajen ceto waɗannan mutane kamfanin ƙasar china ne dai ya gina layin dogo wanda ya tashi daga abuja zuwa kaduna wanda yake da nisan kilomita 159 sanatan ya ce gwamnatin ƙasar china ta samu kuɗi daga irin ayyukan da kamfanin ta ya yi a najeriya don haka ba gazawa ba ce idan an nemi taimako daga wajenta to sai kuma batun tarzoma wadda ta barke a sokoto inda gwamnatin jihar ta sokoto ta saka dokar hana fita tsawon sa'o'i 24 a jihar sakamakon zanga-zangar da ta barke tun ranar asabar masu zanga-zangar dai sun nemi jami'an tsaro da su ɗauki mutanen da suka kama waɗanda ake zargi da kisan matan nan wadda take karatu a kwalejin ilimi ta shehu shagari wadda aka zarga da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ranar alhamis ne dai wasu ɗalibai mazauna yankin suka yi wa wata ɗalibar kwalejin duka sannan kuma suka kona gawarta saboda zarginta da cin zarafin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah sa tsarkaka ta hanyar sadarwa ta WhatsApp matakin ya kai ga rufe makarantar baki ɗaya yadda kuma 'yan sanda a jihar sokoto suke ci gaba da kama wasu matasa wadanda ake zargin cewa suna da hannu a kisan da ake wa dalibar gwamnatin sokoto ta ce ta dauki matakan ne domin tabbatar da cewa an dawo da doka da oda a birnin na sokoto da kuma jihar baki daya to dangane da shi ma wannan batu ɗin kungiyar gwamnonin arewacin najeriya din ta yi kira da a kwantar da hankali bayan kisan da aka yi wa wannan matashiya a jihar ta sokoto saboda zargin batanci ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah sa tsarkaka a cikin wata sanarwa wadda kafofin yada labarai suka rawaito gwamnan plato kuma shugaban kungiyar samun lalan ya ce kungiyar tasu tana cikin damuwa matuka game da abubuwan da suke faruwa na tashin hankali a sakutan gwamnoni sun damu matuka a cewarsa da abin da yake faruwa wanda lamari ne wanda ya saba wa sashen shari'a a wajen ɗaukar mataki a cewarsa gwamnonin arewa suna kiran da zauna lafiya bayan rahotannin rikidewar zanga-zangar lumana zuwa rikici wanda aka saka dokar ta ɓace a jihar sokoto saboda hakan sannan kuma gwamnonin sun ce duk wani yunkuri na ɗaukar doka a hannu akan wani lamari na addini ko aka akasin haka lamari ne wanda zai iya haifar da rikici da kuma tashin hankali a faɗin ƙasar to jama'a masu saurari ganin cewa lokacin da muke da shiyar da suke mu dole anan ya kamata mu ja lazamin shirin sai a saduwa ta gaba da idan Allah za mu yi dubi kan wasu batutuwan na daban kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. ma saurare da wannan ne shirin namu ya kammala amma da ya kama sauran dakikoki ga takaitattun labarai. Shugaban hukumar hajji da ziyara ta ƙasar Iran Said Safi Hussaini ya bayyana cewa hukumarsa ta kammala dukkanin shirye-shirye na gudanar da ayyukan hajji da umra na wannan shekara. Kafin haka dai mataimakin shugaban hukumar Akbar Rizayi ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar saudiya ta ware wa mahajjatan iran mutane 39,635 kacal wanda za su je hajjin bana labarin ya kara da cewa tawaga ta farko za ta fara barin ƙasar iran zuwa birnin madina a ranar 13 ga watan yunin wannan shekara sannan idan an kammala aikin za a fara dawo da su a ranar 29 ga watan yuni na wannan shekarar. banda haka dai labarin ya kara da cewa tuni hukumar ta fara aikin neman masauki da wuraren cin abinci da magunguna da ma'aikatan da za su tallafa wa mahajjata na wannan shekarar majalisar dokokin ƙasar somaliya ta zaɓi tsohon shugaban ƙasar hassan sheikh mahmud a matsayin sabon shugaban ƙasa kamfanin dillacin labaran reuters ya bayyana cewa hassan sheikh mahmud ɗan shekara 66 a duniya ya sami nasara a kan shugaban ƙasa mai ci muhammad farmajo a zagaye na uku na zaben da majalisar dokokin kasar ta gudanar a jiya lahadi kafin haka dai hassan ya taɓa zama shugaban kasar ta somaliya tsakanin shekaru 2012 2017 a zaben jiya da mahmud ya sami amincewar 'yan majalisa 214 inda farmajo kuma samu 110 an sanar da sakamakon zaben na shugaban kasar somaliya ne a tsakiyar daren jiya ladi a jawabinsa na farko bayan zabensa sabon shugaban ƙasar ta somaliya ya bayyana cewa babu ɗaukar fansa a kan 'yan siyasan da suka yi ta saɓani da su halin yanzu dai akwai manya-manyan al'amura guda biyu a gaban shugaba hassan mahmud wa'anda kuma su ne samar da tsaro mai ɗorewa a ƙasar ta somaliya da kuma faɗa da ƙarancin ruwa da ya jawo mummunan fari a ƙasar. ƙungiyar ƙasashen larabawa ta zargi haramcin ƙasar isra'ila da ƙoƙarin haddasa rikicin addini a yankin gabas ta tsakiya tare da hare-haren da take kaiwa kan masallacin al'aksa. ƙungiyar ta bayyana haka ne a wata sanarwa da ta fitar inda ta ƙara da cewa shigar yahudawa 'yan share wuri zauna zuwa cikin masallacin al'aksa, tare da rakiyar sojoji da wasu jami'an tsaron isra'ila don bauta irin ta yahudawa a cikin masallacin zai haddasa fitina da yaƙi har ila yau wannan rahoton ya zo ne a daidai lokacin da falasɗinawa suke juyayin musibar da ta sami ƙasar a rana irin ta jiya a shekarar 1948 wato a daidai lokacin da hantu kasar isra'ila take bukukuwan kafuwar ƙasarsu a kan kasar falasɗinu da suka mamaye a cikin watan mayu na wancan shekarar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahi ya halarci taron kawancin majalisun dokokin ƙasashen iran pakistan da kuma china a nan birnin tehran a jiya lahadi kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto ministan harkokin wajen ƙasar iran amir hussein abdullahiyan yana faɗa a cikin taron kan cewa ƙarfafa dangantaka da zumunci tsakanin ƙasashen uku yana da muhimmanci don irin matsayin da kasashen uku suke da shi a yankin gabas ta tsakiya don kuma kare mutanen kasashen su daga ƙarshe ministan ya bayyana cewa iran tana son ganin an aiwatar da yarjejeniya mai muhimmanci wacce ta cimma da ƙasar china a cikin 'yan shekaru masu zuwa ƙasar sweden ta bayyana aniyarta na shiga ƙungiyar tsaro ta nato bayan da mafi yawan 'yan majalisar dokokin ƙasar suka amince da hakan da wannan kuma ƙasar ta kawo ƙarshen adawa da shiga ƙungiyar ta nato wacce jam'iyyar social democratic mai mulkin ƙasar ta yi ta nunawa a baya kamfanin dillacin labaran reuters ya bayyana cewa yakin da aka fara a ukraine na daga cikin abubuwan da suka canza ra'ayin 'yan majalisar dokokin kasar a baya-bayan nan banda haka kasar finland ma tana kan hanyar gabatar da bukatarta ta shiga kungiyar tsaron ta nato labarin ya kammala da cewa a jiya lahadi cewa to 15 ga watan mayu majalisar dokokin kasar ta sweden ta amince da bukatar shiga kungiyar tsaro ta nato kasashen turai na gabas fiye da goma ne suka shiga kungiyar tsaro ta nato tun bayan rushewar tarayyar soviet a shekarar 1991 kafin rushewar tarayyar soviet dai gwamnatin kasar rasha ta buƙaci kasashen yamma kada su faɗaɗa ƙungiyar tsaro ta nato daga kasashen gabacin turai ɗaya daga cikin dalilan da ya sa rasha ta auka wa ukraine da yaƙi sun haɗa da ƙoƙarin hana ƙasar ukraine shiga ƙungiyar tsaro ta nato to duka duka iya abin da ya so kenan a cikin shirin gan lokacin a ranar mu a tarbe mu a shirin mu na rana domin jin mu dauke zuwa ɗan shirye-shirye amma kafin nan a madadin tahir amin da ya kasance labaran duniya ni ma dugun shirin nake muku ban kwana kuma na gaitar zuwa ga shafin yanar gizo wato wwwcb 1ng a huta lafiya.